har sakamakon zaben na gwamna a jihar kabi tare da bayyana shi an gudanar da shi ne a ɗakin taro na kwalejin kimiyya ta tarayya da ke birnin kebin Profesa Armiya Ohamisu na jami'ar jihar Katsina da ke dutsen ma wanda shine ya bayyana sakamakon zaben ya ce bisa ga sakamakon da hukumar zaɓe ta samu daga ƙananan hukumomi 21 na jihar ta Kebbi. Ɗan takarar jam'iyyar APC ne wato Alhaji Abubakar Atiku Bagudu wanda kuma shine ke kan mulki yanzu ya sami ƙuri'u 673,717. a inda abokin hamayarsa na jam'iyyar pdp alhaji isa muhammad galaudu ya sami ƙuri'u dubu ɗari da da talatin da uku kacal da yake zantawa da 'yan jarida jim kaɗan bayan an bayyana sakamakon zaben ɗan takarar jam'iyyar apc wato alhaji abubakar atiku bagudu ya mika godiyarsa ga al'ummar jihar Kabi, game da irin halin ya kamata musamman a lokacin zaɓe da ma bayan shi a inda ya ce ƙara zaɓen shi da aka yi ya nuna ƙarara irin amincewar al'umma ga ayyukan da yake gudanarwa duk ƙoƙarin da na yi domin jin ta bakin 'ya'yan jam'iyyar pdp na jihar kabi ya ci tura domin kamin a bayyana sakamakon zaɓen duk suka fice daga ɗakin da ake bayyana sakamakon hamza galadi muzuru labaran libaci daga birnin kebbi